بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وبعين الله a yammaci irin wannan na asabar a inda muke bibiyar tarihi na mazajen farko wa'inda suka yi zamani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka shawo asalin rayuwa kyakkyawa daga asalinta suka ciraito ba su ɓoyewa kowa komai ba suka ɗauko ta kacokan zuwa ga mabiyansu almajiransu su ne tafi ai da ba su zamani da ma'aiki ba daga nan tafi ai suka ɗauko hannun majarra zuwa ga bayansu haƙi zuwa yinin da muke ciki a yau Allah ta'ala bai taɓa barin wata al'umma ba face cikinta akwai bayin Allah na gargaru ko da ba su da yawa amma dai suna gaya ma al'umma Allah wanda ya so ya ɗauka ya yi aiki da abin da aka gaya mai ya ribauta wanda ya ga dama ya bari gobe kiyama ya gane mai ya bari kuma menene sakamakon abin da ya bari wa'in mazaje mutane ne irin suna san duniya kamar yadda muke santa amma suka bata domin kwaɗayin abin da Allah ya aji ya fi duniyar suna son hutu kamar yadda muke so amma sun kyamacin hutun don ba lokacinsa ba ne suna son hutawa da annashuwa kamar yadda muke so amma rashin hutu shine alkhairi lokacin hutun yana zuwa duk wanda ya bauta mu Allah da tsari irin na ma'aiki wanda ya koyar sallallahu alaihi wa sallama ba tsari irin na wani ba to rayuwa ta ne mai kyau kuma yakan dace da inda ya dosa kuma yakan samu alkhairi kyakkyawa ko da ko sauran al'umma ba su haka ba rayuwa mai kyau uwa babu rayuwa a duniya dukanta sama da rayuwa mafi alkhairi a lahira manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya kasance a lokacin da ake haƙo rami na khandak ya nemi sahabansa allura domin su zabura a aiki tare yana ce musu Allahumma la aisha illa aisha al-akhira farhamul ansara wal muhajira akwai wani abu da ya koyar na gaya tsabagen tawakkali ga Allah mutum ya rinka cewa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta ولا يدفع السيئة إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك كم تنرين أشوا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك دوينا سنة قوية مع الأمة آبا tsabagen kafuwa da mahalici ما ناكبني da سامنك naka bane ko ya same ka zai faɗi kuma kai baka da ƙarfin ɗaukar wanda ya kokowa ya kashe wani don tara kuɗi shi ma zai basu wanda ya kokowa ya murguda wani don mulki shi ma zai bari wanda ya kokowa ya tauye wani don tunanin shi ya gaba zai tsaya a inda ba a san tsaya ashe kenan rayuwa mai kyau ko yadda ake yi rayuwa kyakkyawa bibiyar ta ake yi a kaina da iyalaina da 'ya'yana da duk wanda Allah ta'ala ya ɗora min haƙƙin lura da shi ke rayuwa a ƙarshe na kare ɗauka in na kyau shi kenan a tunaninka ya wuce nan ka ɗauka alkhairinka ya wuce nan har wanda ma bai sarka ya ji ya tsotsa ya lashi zuma da Allah ya ɗora maka ta adalci da karanci mun yi kaɗan daga cikin haka a baya wanda ya je kwana a bayan bukka wani mutum ya tace mai raƙuma ya gudu da su amma da ya biyo shi ya kama shi bayan ya kwace raƙuman kuma ya ciwo ganima ya bashi wayansu da suka zuwa yawa muka yi istinbadi a lokacin nan cewa abin da wannan ke gwada maka in gafi karfin mutum ba ka mai da mashi matsari duk wanda gafi karfin shi to mai kuma za ka ce mishi dan kun yi faɗa yanzu ka kada yaron ka ɗan shekara bakwai to me kai misali dan ka fito kana haki a waje a ce me kai ka ce wallahi hajji na mata daushi wadi to me kai kai za ka ɗauki kayan kuma zuwa asibiti ko ba ka bane ashe kenan wanda ka fi ƙarfi ba ka mai mai mai dan uwanka in ya saba maka ba ka ƙoƙarin sai ka gano sai ya gane kai na mutu ne ai an mutu wannan matsayi yan uwan yusufa alaihi salam ba ka abin da suka yi mishi ba ka ji abin da ya gaya musu ba a lokacin da Allah ya ba shi mulki da karfi sun tabbatar ya fi ƙarfinsu? su suna so su kaya mashi ya yi haƙuri sun yi laifi sai ya ce musu mai lati ta sani ba alaikum alaikum ya ga suna lafi lakum ba ɓata lokaci take ubangiji kai musu gafara kar muna kan tarihin abu da gafari ne abu da gafari gashi nan ya taho maka da ya zo maka bai san inda shi ba ya zo harami ya zauna gaban shi na faduwa bai kuma yadda ba kowa labarin ga abin da ya kawo shi maka ba aliyu dan abin talibi ya shi ya kai shi gida ya kwana a gire shi yana matsayin bako amma saboda rukun sirri irin na bai yadda ya gaya mai gidan da ya sauke shi ba abin da ya kawo shi maka sai da aka yi dare daya biyu uku kana mai gidan ke tambaye shi har yanzu ba gano ina na kama ne kai ashe dan uwa cikakken mutum bawan Allah shine mai rikon asiri shine mai sirri tsakanin shi da ubangijinsa tsakanin shi da kansa tsakanin shi da iyalinsa har shari'a ta aibanta mutumin da ke tona asirin kansa ya yi barna cikin dare gobe ya zo da safe yana ba al'umma labari aka ce tur da irin wannan mutum ba mutumin kirki ba bayan Allah abin da ke kwanan mu da yawa musamman mu al'ummar Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta wannan zamani babu da sirri da za mu haɗu yanzu mu hukumi magana in Allah so gobe sai ka ji ta a bakin maki kai mamakin wa ya faɗa kai ka ce ga baki ɗaya mu yan jarida ne ku ya haƙuri yan jarida ka san ɗan jarida shine wanda yake ɗaukar information wani abu ne wanda ke very very important shi information a wurinsa ya ji wani labari kuɗi ne don sai da wa ake yi to ka ce ga baki ɗaya mu kowa neman labari ke zai zuɗa ya kamata ka zama mutum ne kai ba sirri ka kuma koya ma iyalanka sirri ƴaƴa da mata idan muke wannan magana kai in ta waje to in za a rike sirri to wannan al'umma ko akwai nasara a cikin ta kai to mu mun yi asarar wannan babu shi kuma ko da an kulla sai ga abin daban da kai shi makiya wa'inda yake abokan zaman ka abokan gaban ka sun bi ka iya wannan flatin sun bi ka iya wannan sirrin alhali kai ne mai asalin abin alhali kai ne mai gindin maganin amma kai ce ko dai neman duniya ko neman a ce kai ne ko neman kai bayani a ce ka isa har jikin ka rawa yake ka ɗaunance ka gaya ma wani wancan ma ya gaya ma wani kafin lokacin aiki zancen da ya riga ya koma a bakin mutane kowa ma riga ya tsare Allah ya tsare abu zarga fari ya kwana a makka ya yi kwana guda gari ya waye koma inda ya zauna yake tsammanin nan daga muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kara yi dare ya yi wannan mutumi ne aliyu ya kara ba ya ce ba ko mu je gidan kara kwana mana ya bi shi har aka yi kwana uku a na uku ne ike tambayar ta bako har yanzu baka gano inda za ka ba a maka don ya tabbatar ba gari wani sai ce a'a ban gano ba amma za ka yi mu alkawari daya menene zan gaya maka abin da ya kawo ne da sharaɗin ba za ka gaya ba kowa ba yi alkawarin ba zai gaya ba kowa ba tun a da yan uwa abinda al'umma suke gina kayansu shine alkawari mutum da kirki shine mai rufe alkawari shi za a kisan mutum idan mai alkawari ne har ga iyalansa yakan rike alkawari mutum mai rikon amana idan ya auri mace ko ta mutu yana yabanta ko da ku a gaban kowa ce ka auro mace ta haihu ɗaya biyu uku hudu biyar sai Allah ya karɓi kayanta sai ka auro wata ranga ɗaya to ko ta zo kowace ce ita duk ibadarta ba laifi ba ne ka ce wancan Allah ya gafarta mata baiwa Allah ce da ita ne ubangiji Allah ya bani a'a ita ce wata mun kaza in kin ga ba a jikina sai kin ne na sun na da shi ko ba gaba amma dai faɗin wannan amana ce ga ɗa namiji faɗin wannan alƙawari da ga ɗa namiji ma'ana ba a yadda mace daga an samu wata mai iya kwalliya don wacce bata iya ba ba alƙawari bane wannan koya mata ake ita ba kai ma ai ba za ka aka ita ba ba ku ya kai ba koya mata ake za ka yi mun alƙawari in na gaya maka ba za ka gaya kowa ba ya zai ce to ba wani abu ya kawo ba na ji labarin wai akwai wani mutum muhammadu a nan garin ya za'amu annahu nabi yana raya wa shi annabi ne sallallahu alaihi wasallama shi na zo in gani don in ji mai allah ke mai wahayi idan gidanka ne allah ya baka irin wannan bakuwa za ka ji na ɗaya ne ga rafansa ce ni ima ce idan kai sanadiyar musulunta har ya imani to ubangiji zai rubuta maka wannan a kundinka na tsarin mulkinka wanda gobe kiyama sai za ka zaka haka karka. idan kiyama ta tsaye za a baka tabinka a ce ikira a kitabaka ka sabi da suka yau ma'alaika asiba za ka buɗe kana karantawa wani ya yi imani a hannuna bayan ya yi imani ya yi karatu kuma ya ɗauki abin da ya karanta yaje ya yada sama mutum saba'in sun imani a hannunsa waye asali kai ne ko ba gaba a ce ɗan adam idan ya ga alkhairi baya tsayawa sauri yake gaugawa ya samu ya riska wani abin alkhairi ya shiga cikin kundinsa a ce a an rubuta maka ka taɓa taimakon wani tsoho wajen ɗora mai kaya bai iya ɗauka a kundinka ka taɓa taimakon wata dabba wacce yake ta shaƙe kanta za ta mutu a kwance mata igiya a cikin takardarka a rubutun mala'ika ya rubuta kai din nan ka taba hana wata barna wacce taimakon Allah da ba dan ka gito ba da an yi wannan barna to irin wannan manganin irin wannan kayan aikin su ne muke bukata cika kundin mu tsara mulkin su muke bukata mala'iku su rubuta mana har ga wurin inda gobe kiyama idan mun je sai mai kuka jin daɗi bayan Allah ga nan ya ce mai babu shiga kayi sa'a farin ciki ya riski aliyu ya kama shi har ya kasa mazama wa yake ta yake wallahi innahu la rasulullah wallahi manzon Allah ba wai rayawa yake ba wallahi annabin Allah ma'ana kana rantsewa da dukkan abin da ka mallaka da rantsuwa don bai ma wannan addini kariya a lokacin da ka fahimci abokin maganarka yana shakka a cikin addini kana iya dagewa duk abin da ka mallaka don wannan addinin ya tsayu kana ba da kariya a kansa nan da ake ce ka koma kana tsoron tunanin in na faɗa wataƙila ba za a so ni ba ko in na faɗa wataƙila a ce ban iya ba ko in na faɗa wataƙila a ce ban yi daidai ba wane ne ke daidai in wannan annabi duk wanda ya gani kuskure a idan ya kuskure a gyara mai fa ni'mal mu'allim ma da wannan mai gyarawa abu zari ya samu wani zai kai shi inda yake so ali ya ce mai to ina so in gaya maka wata magana shine idan gari ya waye na yi gaba ba da kai za mu tafi ba zai yi gaba kada na a baya da can tsere tsere da don kada al'umma su fahimci inda za mu in ga gana tsaya kamar ina tace madina ko zan sha ruwa kai ma tsaya a gaba can kamar za ka sha ruwa. in na wuce bi karka tambayi kowa karka yi ma kowa magana kuma karka yi kowa kai ta bina a baya duk inda na shirka ma ka sa kai a wurin na ga wannan mutumin rasulullah aliyu ne ba sai an gaya maka ba sai inda annabi ke zama da da, don a lokacin duka wanda suka yi imani ba su wuce hudu ba ko biyar duka a makka shi yasa a lokacin musulunci za su yi gari shi wanda ya shiga bugu yake sha duka yake sha amma duk da haka dan uwa kamar yadda Abu Dharr zai nan gaba kaɗan zan faɗa bai canja mai imanin sa ba ma'ana bai sa mai shakka ba kan abin da yi bai waiwayo ce bari in daina ba bai ina ganin in na ƙara gaba watakila ma kisa ne a wanda ya ce Allah in dai daga gaske yake to baya canjawa daga abin da ya ce yana ɗaya talauci ko rashi ko samu wannan kayan Allah ne in Allah ga dama sai ya wanke ka ya ɗora ka inda baka yi tsammani ba ya ce Allah da ƙarfi a bitar masja a ko haka ne shauƙan ila ruƙetin nabi a daren da aliyu ya ce kwanta ɗan gari ya waye zan kai ka a wannan daren abu da daga ya kasa kwanciya saboda me saboda tsabagen tsananin kwaɗayin ƙoƙarin ya ga waye annabin nan sallallahu alaihi wa sallama wala fata ila istima'i shay'in mimma yuha bihi ilai da ƙoƙarin sauraron menene Allah ke yi wa'ayi zuwa ga wannan mutumin annabin nan wa fi sabahi da gari waye maban aliyu بضيفه إلى بيت رسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال يواي علي يوتشيد بقنصة زوا كده na inda annabi sallama yake a wannan wurin kar mu manta ma'aiki da ya fara wa'azi a boye gidan arkam bin abi arkam ya kama sabai wanda ya imani to wa yake kawai ya wuce gidan ba jama'a ke gayawa ba zan je wancan gidan a'a ahali ne annabi ya musu sallallahu alaihi wasallama darin arkan bin abi arkan ba bayan gari ke ba in mutum ɗan tawaye ne a tsammanin ka sai zai zauna bayan gari ko saboda in ka so wani labarin ka so ya ƙara ƙairewa amma a tsari irin na annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin garin kuma a gefen sa ya zauna kai kana tsammanin yana bayan gari amma ga shi nan ga ka idan mutum ya tsoho ya shiga sai iska annabi a zaune ya ne masahaban nan bayanin ga abin da Allah ya umarce shi ya gaya musu kai naka Ka ne ka fara ba zo da ka kowa ce ya ba hidaya shirya kala biyu akwai shirya taufiqiyya akwai shirya irshadiyya shari'a irshadiyya ita nake yanzu dan adam a gaya mai shi wannan an riga an tsallake wurinka an gama da kai amma shirya ta zuciya wannan kayan Allah ce ba da iya wannan sai Allah shi ke shirya da wanda ya so ya bada wanda ya gana ba saboda haka ba maza abu zan wara'ahu ya kufuhu abu zar ya kama tafiya a bayansa ina bin inda ya tsora kafa ne yake dorawa yana kallonsa yana kallonsa wa huwa la yalwi ala shay'in baya waiwaye zuwa ga wani abu ma'ana ya kula man ido ya dan waiwaye haka wani kila kaga dawo ya bace a'a ashe abin da ake ba muhimmanci hatta dakhala ala nabi sallallahu alaihi wasallama haye shiga inda annabi ke shi ma shiga faƙala abu zan yana shiga sai abu zan yi shiga shi assalamu alaikai ya rasu da annabi ya amsa mashi da wani irin kalma فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعليك السلام الله ورحمته وبركاته جاء أوزة إيباد malamai ma ma'abota tarihi suka ce fakana abu zarri awwal man hayya rasula bi tahiyatul islam ثم شاءت وأمت بعد ذلك ما لم يذكر شيء أبو ذر الغفاري شيء متن فرقو دي غير النبي ده غير سوى الإسلام domin da ai ba gaisuwa islama ake ba ana gaisuwa ne ta al'ada ta ƙuraishawa sabbakum sabbakum hayyakum shine abin da ake yi a da amma abu zar da ya wajen ma'aiki sallallahu sai ce assalamu alaikum ya rasulullah annabi ya amsa mishi sai ya zama shine mutum na farko a duniya ko da jarabawa za a yi maka nan gaba wane ne ya fara kai da annabi da gaiso islama a duniya ka ce abu zar da fari ne an gane ku kada ma ku na saman tambaye ka ka shiru ka dauka sarkin garin ku ne mai hukayen ka ta biyu ba shi bane Abu zari ne dalibin annabi muna gane ku أقبل الرسول صلوات ana عليه على أبي ذر يدعوه ila islam yana ganin sa sai manzon Allah ya ba abin da yake don faru Abu zari yana kira cewa kai imani kai imani kai imani kai imani ya abazar wa ya ƙara alaihi alƙur'an in yi yi sai kuma walwalo mai ayon alƙur'ani ya karanta mishi amma labisa an ahana na kalimatar bai ɗauke lokaci ba abu da daga fari ya tsaya kalmar islama a gaban ma'aiki cewa ashadu allah ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah wa dakala fi din jadid qabla an yabra makanahu abu dhar ya shiga addini sabo tun kafin kafin ya bar inda yake yanzu ya riga zan musulmi babu abin da ya rage yanzu sai aiki rabi al الثلاثة aslam أو خامسة arba ko dai shi na hudu bayan imanin mutum uku ko kuma a'a shine na biyar bayan imanin mutum uku abin gaba baki daya ko yake shi to waye su waye wa'annan mutum ko hudu na ɗaya ne da Khadija malam yadda Khadija to ɗaya kenan na biyu ba Abubakar na uku ba Aliyu na hudu ba sai shi idan wannan ne to in ba wannan bane ba shi annabiyar sai wa umar ayar mai imani ba Zai ribi na har harza ko to zai yi ne muna gane ko a takaice yan uwa wa'annan su suka imani kuma kowane dubin da ya imani babu shakka ciki khadija ita farkon mai imani lokacin da ya dawo gida a birgice ya shigo gida a su kwane inda ba a samu mace mai karfin hankali ba a samu mace mai jahatar akali ba yanzu a ce kai ne ka tafi abuja ka dawo gida ƙarfe goma sha ɗaya dare ta ji kana shigowa ka shigo a guje a su kwane ka bar mota ma a guje da kama kake gudu kana shigowa ka to ka rigo ba ta buɗe ka faɗa kina ina ka zaka rungunan wani gini ka yi aron gaba da wata kwalla ka tura da buta ta ƙasa ya min yin za a yi wannan matar ta saurare ko ba gaba in dai akwai wata kofa ta baya mana irin bagdo na ko ba bagdo mota ba ka san gida ana yi irin bagdo din na ya ce mai exit mana exit ko wai ko ta ɓaci ka tsere kenan ba ka da gaskiya kenan to ka da gaskiya ka zaman ka ba ka da tsere ba to in ba a yi sa'a ba wallahi in gidaje ne kuma irin namun talakawa masu ga ƙanana wancan yana magana ka gidan ka kana ji kai ma an kana yana ji ba wani sirri to in ba a isa a bakan ka shigo gidan ta tsallaka ka katangar amma ina ikon Allah da imani irin nau'in nan mata shi sa laraba suke cewa wa kullum wara'i farisin farisa duk inda ka iske wani jari ne to bayansa akwai mace jaruma mai taimaka mishi mun Allah ya yi ta'ar mace sallallahu alaihi wasallama shi yasa yake ban Khadija yake ban ta gaban kowace mata shi duk abin da ba zai faru an taɓa mai tayin martani aka ce bai daga da tsofa ne kai kenan kullum magana Khadija Khadija Khadija bayan Allah ta'ala ya musanya maka da macen da ta fi da alkhairi ya ce mata la la wallahi wallahi Allah bai bani mace ba har yanzu da tafi Khadija alkhairi kai za ka yi faɗa gaban amarya zai yiwu ba zai yiwu ba ko ba zai malamai suna cewa ko wani wuri inda babu laifi ko da ya karanta ka iya yi matanka hudu misali ko uku sai dai ta abinci nan ta abinci ta abinci ba ta gama ta zuba ma kaja kaja kaja kai godiya ga Allah ta ce mai gida tambaye ka eh tambaye ni ce da Allah cikin da mugun da Allah wace ka fi wace za ka ce na yanzu ne kaga a tare ka ke ko zai a ce zai ba sai ka ce ke ce daga kuma kaje je gaba ta gaba ta hada maka jus ko zobo kasha sha shirga da Allah wai a cikin mu dan Allah don Allah wace ka bazo ni ne in ba ni ne ka dai ga mu da Allah sai ka ce wallahi Allah yake ce ko akwai ta tafiya wani amsa haka kowace ka ji za ka da tambaye ka ita za ka ce ko ba ka don kana cewa wani ce ta samu sabani kai ma za ka ji wani shakka amma wallahi annabi sallallahu wallahi ba kai ke ba hadisi ta kai matsayin da ba ma ita ba ike yaban kawayenta ga hadisai na bukhari a cike hatta kawayen matar kwarai su ma suka mori wannan alkhairi a wajen mace to irin wannan da sun kare ne ko ko babu su ne har yanzu ina gaya ma wata mata ina lakta ta ce ai ba a ba shi tsakanin miji da mata idan ya samu ne kawo ke ma ki samu ki kawo ta idan ma ni kadai ce ko na ce a akwai irin uwarki da Allah ya haɗa ku don ku tashi gobe kiyama a gida ɗaya gidan aljanna inda babu kishi ba gulma ta shiru to Allah babu ikon ɗauka sai na ba za ɗauka ba Allah ya sauke mana manzon Allah jin faru wannan bawan Allah idan yi wannan sai ya zo mai alkur'ani idan yi wannan sai ya karanto mai alkur'ani nan ki bawan Allah ya imani yanzu abin da ya kamata ونترك na لأبي ذر ليقص علينا ta بقية خيره قال yanzu mu kyala abu zarga fari ya ba mu labarin kansa da kansa cikin abin da ya rage ya ce أقمت بعد ذلك مع رسول الله في مكة فعلمني الإسلام bayan na yi imani da zauna a garin makka ina koyan addinin wannan sabon addinin daga bakin ma'aiki wa aqra'ani shay'an min alqur'ani thumma qala li annabi ya koya min qur'ani wani abu daga cikin sa sannan bayan ya gama sai ya ce la tuqbilu bi islamika ahad fi makka fa inni akhafu alayka an yaqtuluka ya ce ka kama hanya zuwa gida karka ba kowa labarin kayan imani saboda me ina je maka tsoron kada waɗannan al'umma mutanen maka su kashe ka don da an san kayan imani ka shiga bakwai wani abin ba ba wai aka fara ba tun da har zuwa yau in dai ka ce Allah ka tsaya to ka sauri jarabawa kala kala babu yadda za aikace Allah ka imani Allah ya baka ƴaƴa ya baka mata ya baka dukiya ya baka mulki kuma ka ka ba zai yi ba ba taba yi ba a baya ba za a yi ba kuma kamata ya yi duk wanda aka jarraba yin ƙarshe jarrabawa an jarabe ka akan abin banza ma wanda ba a tambaye ka a ka hana ido bacci domin cin jarrabawa sai abin da ake tambaye ka a kiyama shine ba za ka dage ba so abinda ubangiji ke bukata ya gaya maka ba a taba yin wata al'umma ba da Allah ya yi wa rahama nima face an jarabe su kuma ba da ake ba wanda ake so ake jarabawa ba ya wanda ba a so bane wanda aka fi so a duniya wanda ya fi kusa zuwa ga Allah shi ake jarabawa ba sa kare ba a a dai akan haka an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ashaddu mala'a har duniya ba wanda Allah ya fi so kamar annabawa a cikin annabawa ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi su waye Allah ya fi tsanantawa da musiba da jarrabawa da dabaibayi a rayuwa da tarraki annabi ya ce al'ambiya annabawa ne sun man ita sun masalihu sai bayan Allah na gargaru masu kwana alƙur'ani kusa da su sun maman sun man amsal a ce a sanya jarabawa a rayuwarka a hana ma sakat soyayya ce alqur'ani ya labarta mana wannan ya ce alif lam mim ahasiba an-nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin ashe in kuwa kamata ne idan akwai imani a zukata ba za a darse mu bai kamata duka ɗaya biyu uku ba sai me yake mace shikenan ba za mu iya mun ba a'a wallahi mun dinga kenan da zamu rage mu uku a duniya in dai mun yi iwa da musulunci sai mun jarrabawa wajen kawo addinin nasara wallahi da kamata mata yi sai an jarrabawa ba a yake mani gaba ke daya ba a barin tsammani ka ce wai ina ganin shikenan mu mun gama ba za mu taɓa cin nasara ba da wa kai shawara a fadar Allah ya ga baka yanzu kai da kake rewa a zuciyarka amma al'amarin ubangiji ya fi karfin wasa a sa kai ai dai in an yawon haɗi ba alama ba ce ba nasara akwai ta a gaba jarraba ka ake yi a ga za ka iya tsaye kuma za ka tsaya ba ai eh, an yi wani gaban ka ai walamma ya a cikin ولما da zai na kalau min قبلكم wai tambaye ku ake kawai haka nan dan ba tas ba ba ciwon kai ba na kafa ba komai ba CDD e e, ba sadada sai a mutu tafi gidan aljanna sai ka ce gwanin ba aka ake yi ba saboda me sai an tantance an san bai waye da kwarai wanda ba ƙarya yake yi ba an gane ku sai an gyatta an tsefe an wanke an rere an tashi don wasu sun zo mai suka yi a'a sun sha bala'i a duniyar nan sun samu zarra sun samu cututtuka masassara ciwon kai kafa wuya kunne bugu zagi duka su an yi amma wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kayduhu shay'a wai ka ce kai imani a kare ka ba wani mai zakin ka ba wani mai baka iya ba ba imanin Muhammadu bane sama sama ne koyar ba shi bane wannan da ya koyar ba haka ake da shi ba ba dan haka bane sura ka shirya ma rayuwa kuma ka shirya wa dokin nan ba mai tsaya bane a kusa yau aka fara to an dinga kenan sai an je akirin munada in dai baka mutu ba to ka dinga ba da gudunmawa ga wannan addini da baki da rubutu da hannu da kuɗi da karfi da ilimi har a waye gari in dai ba ranka ya fita ba to ka dinga ba da wannan gudunmuwa kuma kai gyara a ko'ina kuma tsaka tsabi aikon shirki da mutu an ba shi labarin an yanka hannunsa ya tsinki an gaya mai mutuwa ne amma wallahi yana kan gadon mutuwarsa yana kiran al'umma ya musu wa'azi to kai gyara wani ya tuho da kayansa suna jan kasa da zarce har ya zo kai da umar ya fita umar ya ce ku kira min wannan kawo shi ya dawo ya dawo ya ce irfa ka saubaka daga tufan ka sama fa innahu anqa wa atqa wa atqa lillah daga tufan sama daga wannan nan zai fi maka alkhairi zai fi da kayan sannan kuma zai fi maka takwa zuwa ga Allah jarrabawa ba wani abu bane a jarabce ka da abin da Allah ke so ka samu cin nasara a jarabawar shi ne kayan nema to shi irin wanda kayan neman jarabawar mai imani da zuwa ko ba a gaya maka ba cewa za a jarabce ka ne kawai da mata yan duniya a shay'in qur'ani wani bulon na kun bi in? wani abu من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات سيتي امام بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون سيتي اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون kenan a ci jarrabawa dole ne to ga mu daga fari yanzu manzon Allah ce mai karaga kowa ka imani ka ɓoye musuluncinka ina ce maka tsoron kada a kashe ka a garin nan to ya yi gadadi ko bai ta yi ba fakultu sai na ce ba Wala walladhi nafsi bi yadi la abrahu makkata hatta ati al masjid wa bai usarriha bi da'wati rahat bayna dhahrayn quraish fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah, annabi ya ga inda ake duka mutane da wuta da dan buda da gora da gariyo da kiwon mutum don ya ce Allah kai za ce ka ɓoye ka fita a hankali a ɓoye ya ce wallahi mamman Allah sai na je ka'aba na gaya musu gaskiya abin da ba su ci sai na gaya musu a can baya taɓa yi mana ko ba taɓa yi ba wani ya je ka'aba ta bai ya taɓa faɗin irin wani maganar wane ne abla masa wuri ne shi ne aka ce mishi wane ne ka'aba ya gaya wa sha wannan su ji alqur'ani ko ba yawa kowa shi don saurin wai lalitai kamar kai ne a ce ranar shari'a farko a kaduna an gama abin da ake yi ran monday talata an yi fito na fito direban ka ce da Allah ka sauri ka zo ka so min kokomba a goro ne ba za ka da rabu karya ba za ka je kai amma promotion ɗin ka bai na hannunsa idan ka kyauta mashi shi zai ce ok labul otel don kana fami idan kuma kai mashi ba to ina hauna ka'iduna kana na zaune ba ci gaba za ka ya hausa ina haka ba za ka ba me ya? don tsoron rayuwa ke yanzu yanzu nan ka ji maka mahimmanci sama da promotion din nan amma ka duba yadda al'umma ke karya ka promotion ka duba yadda al'umma ke tsogumi a kan promotion ka duba yadda al'umma ke cin naman yan uwansu a kan promotion ka duba yadda al'umma ke zagin annabi su zagi ubangijinsu a kaikaice su ɓaci musulmi su ɓaci malamai su zaki duk wanda yake mai martaba ne a wajen Allah don neman a ɗaukake su a duniya sun manta duk abin da ake nema a duniya ake wani ko gane shi ba a yi mai aiki mai karatun boko ko zan professor ba mai gane daga shi idan ya mutu ko akwai ba sun gaba amfani su in uwa dubu ba za ka yi sama ba <coughs> amma a asarar da kake yi ta aljanna akan neman duniya duk kuma ya wace maka dan masaudu shi ya tafi ya ta tinkin sinkin ita zai ji sahabai suka ce mai karkace saboda me na tsaye kai ba dan maka bane ba ne a maka wurin sha'aku suna girma dan garin shiri saboda wata ɗari daban in ka je ya gaya musu Allah kaɗai zai kwace ka a hannunsu daya na biyu kun baka da ƙarfi ka yi haƙuri ka bari ya ce in kun yi da tafi da ashe imani na haifar da wani abu a zuciya sama da abin da inda kake a yanzu idan ya ƙara imanin ka da kusanci zuwa ga Allah da yin gaskiya da yawan nafilfili da yawan tilawa alqur'ani da yawan zikirin safe da yawan zikirin yamma da yawan yin sadaka da yawan taimakawa marayu da yawan taimakawa masu rauni da yawan neman almajirai ka ba su dukiya su kama sana'a da yawan yin kaza wallahi kaga sai ka ji imanin ka siyasa ki ka ɗauko wani lokaci kaɗai kana haka a ga da bambanci idan abin ya kama kai itikafi na kwana goma in ka huto sai ka ji garin ya cinda maka rayuwar ma sabuwa kake yi ko ba ka bai ashe in kusanci Allah ta'ala ubangiji neman ka yake taho taho taho to mu yanzu mun yi nisa har motar mata ta ta kusan bugawa saboda zafin gudu abu da daga ita ba ka ya zo ya zaga ya zaga ga su abu su fiya da manyan duniya a wani zamani ga su utu ɗan rafi'a ga su ainihin abu jahal ga su abu lahab manyan gidan wuta duwatar sun zauna a gidan ka'aba ya ta da nuna atraf na hadisi suna mangano irin na shan duniya ana labarin mutanda dan masaudi ya tuwe kewaya ya tafi ya je ya hau safa ya kalle su ga su gashi yace bismillahir rahmanir rahim kuma ce ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al خلق allama al-bayan sai wani kallo ne na da wannan abin da zuwa dan ba ko kalmar sai wannan sai ga an goshi akan dutse kuma koge sau babu bai tunanin wani zai sa ita ya karo shi ai abin da ya kawo shi ya fi ita nan ya miƙe dinga yi hankace wani alarmo moshi an jawo da kanu nan duka ake baki ake neman sai an gwamce tukuna amma bikin bakin da haƙoran su zube saboda gobe kare ya ƙara abu ka sadiku ruwa zo ya shi ya ta tsare shi wannan bako ne mai muku dan karamu sai irin wannan kama duka ba ku tsoron kada kafin zai labari ta kawo muku hali a garin maka ya rike shi ya tauye shi ya kanje shi ya tauye da shi zara arka bin abi arka inda aka ke zama sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi ya tura cikin gidan nan ya rike shi safin suka ce kaga abin da muke ce baka dan masaudu kaga ne wannan musamman ba za ka yi kare kanka ba yace wallahi ma kuntu a'lam anna al-kufra ahwal shay'in fi dunya ila al-yawm yace wallahi ban taba sani ba a sai kafirci ya fi komai rauni aikin banza ne sai yau ce lau matamuni bil auda la utu ilayhim gadan da za ku ce in koma wallahi zan koma gobe ashe karfi ba a jiki yake ba a nan yake a zuciya idan imani ya kafu to ƙato da bude wa yaro a ba akwai masu tasirin jiki ba sai a ce ba ƙarfi amma akwai nashi. ko ba gaba ka kai ka kai yana kafa ka zama shi amma kai kai da kake yi wa raba ba ta samun wannan ba ba a yi ga shi kai ne kai kare ba amma kai ne don Allah ba a yaba don Allah a raba a taimaka don Allah a raba to ne kawo ka imanin ɗan kuma wallahi daban yake in ka ji in ka ji iwa ta oke to imanin ka dai akwai rauni kuma ka sha ruwan imani ka ba kanka aikin kwana bakwai abin nan an bata a ka yi su ka ga na a samu canji ko babu canji to wannan abin da ya yi ga abin da aka yi mishi amma bai canja ba to shi ne abu zar fari zai yanzu ya ce wallahi ya rasu ba zan koma ba abin nan da ake son a ce a koyi za a rinka yi sai na bayyana musu iri iri cewa ni dan ciki ne to da wasu da za a yi ba likita ba ne to ana mutuwa su biyu ne ai so ɗaya ake yi ko ba su biyu ake yi ba ga shi nan yanzu ya to zai zo ka'aba ya zai yi wannan abin ba Allah bai ce ba shi kwanye ba ya shiru da ya taho ya taho ya kamo hanya ya ce fajirtu masjida na zo masallaci wa quraishin julus ita hadatun quraishawa suna zaune suna labarin da juyarsu fatawassattu shi ne zo sai zo tsakiya sai rawa kaba irin an yi kuri din nan sai ya shiga tsakiya a tsibin nan shi zai ku tsakiya tsakiyar su sai zo da tomete ya ce wana dai su ni a alaso ne na kira da sauti na mu ɗaukaki ya masar kuraish na hita mana aiko yaƙi da ya kawo gari ko yawa ya masar kuraish inni ashadu allah ila illallah wa anna muhammadan rasulullah ni na imani ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai kadai da ɗaiɗayarsa ake bauta mishi ba wa'annan gumaka ba kuma na imani wanda kuke ce wannan ba annabi bai na da shi annabi ne to ba zai yiwu ba kenan kaga abin da ba a so da shi bai faru samakar makar kalimati tulamisu azanan Ya yace zancen da ke faɗa yana taɓa kunnuwansu hatta bu'iru jami'an har suka firgice gaba ki daya wa habbu min majalisihim suka miƙe gaba ki daya daga inda suka zaune wa suka ce alaikum bi hadha sabi'a ku kama wannan mutumin karkatacce kalmar sabi shi ne wanda ya bar addinin iyaye kama sabon addinin ku kama shi wa qamu ilayya wa ja'alu yadribunani li amuta suka dinga buguna suka dinga buguna dan dai umutu fa adrakani al-abbas abbas wata kawun annabi sallallahu alaihi shi yazo ya same ni sai riske ni wa akabba alayya li ne minhu sai ya faɗo kaina sai ya rufe ne banga banga saboda ya kare ni daga gare su sai ka gaya musu matsayina sun ma'akabala alaihim ya ka sannan ya miƙe kalli sai ce wai da ku kai wallahi kun yi asara a ta sunan rajulan min gifar za ku kashe mutum ɗan ƙabilar gifar ko bayan kusa ko waye wa mamar qawafilukum alaihim hanyar da ake bi dukiyoyinku ta ganin sa ake bi za ku kashe shi fa aqla'u anni tabkum aluni suka tafi suka bashi da domin zan in sun kashe shi to wani wata safara wasu ke sun dana biyu wannan hanyar su ko ba su kai rayuwa ba kasuwanci walamma afaqtu ji'tu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yayin da dawo cikin hayyaci na na marmari sai na miki sai na koma gidan Allah inda annabi yake yanzu ba sai an kai ni ba na san hanya falamma ra'a ma bi qal yayin da ya ga abin da ya farre jine jine duk an gwarde ne sai ya ce alam an haka an ilani islamika shin ban hane ka ba daga bayyana imaninka a fili ban ce ka ɓoye ba tukunna faƙuntu sai na ce mashi ya rasu كانت حاجة في نفسي qadaituha mamman الله wata bukatuwa ce da sai na ji wanda gaske nake ko nake sai an motsa su kuma an murɗa na ji ɗaya daidai nake kana an koma garin mu yanzu na yadda da su yace fa qala alhaƙu alhaq alhaq bi qawlika annabi ce koma garin wa khabirhum bima ra'aytu wa ma sami'ta ka ba su labarin abin da ka gani kuma ka ji wa da'uhum ila Allah ka kira su ga addinin Allah la'alla Allah yanfa'uhum bika wa yu'ajjiruka fihim kuma kauye ke da'awa wataƙila ubangiji ya amfane su da kai ashe duk wani mai ilimi abinda ake fata al'umma su amfana da shi ba zama ɗan kore ba ba ya zama ɗan kasa kayan miya akan daidai ba ma'ana kayan miya waɗansu mutane a'a wannan addinin ya wuce haka addinin ya wuce wannan matsayi, abinda duk wani mai ilimi yake fata Allah ta'ala ya amfani al'umma da shi abin duk wani musulmi ke fata a duniya ubangiji Allah ta'ala ya amfani al'umma da shi ko da dukiyarsa ko da kwarewarsa a kwakwalwarsa ko da wani karfi nashi ko da lokacinsa ko da hikima da ubangidansa ya bashi to fatansa a duniya kar ya mutu sai wasu bayin Allah sun amfana da wannan gudunmuwa da Allah ya bashi shi ni'ima amma ba su da amfani in aka ce kai burinka shine kawai kai kuɗi burinka shine kawai ka ci duniya baka sha'awa al'umma su amfana kai ko ma ƙauyen ku ya abazar wataƙila an ta'ala ya amfani al'umma da kai ta wata hanyar. je ke musu wa'adi ka kira su su yi imani duk wanda ya shiga musulunci Allah ta'ala zai baka lada duk wanda ka zama kai ne sanadiyya na shirya su a bayan ƙasa ubangijinka ba zai kyale ka ba إن الله لا يضيع لا يضيع أجر من أحسن عملا وبين جدي بايا بعد أيكن دون يكيو تعبداني saboda ka ba za a kare ka ba duk abin da ka san za ka iya bawan Allah lokaci ya taho an kusa yin latti mana ka ba ka ci gaba da yi ka taimaka wa mutane da ka da ka kada ku kuskura mu yanke tsammanin wai ba za mu taɓa cin nasara a duniya ba a'a wannan ba halin musulmin kwarai ba ne ba shi ba ne ko da muna ganin mun yi zunubi da yawa cikin mu akwai mazinata akwai yan luwaɗi, akwai yan figen ruga akwai yan kaza akwai yan kaza mu ɗauka za mu iya bauta ma Allah kuma ubangiji mu in ya kalli yan kaza daga cikin mu yana aikawa rahama ya ce kul ya ibadi da zina ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la taqnatu min rahmatillah la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim dubin da mai maimaitawa duba inna Allah ya gafiru dunuba jami'a innahu me ka mai maimaitawa ai ba shi kawai ya isa tun ina gafartawa shikenan amma sai da mai maimaita maka ba shine ne gafara ba ba wani ke yi ba su bayan Allah ko ku biyu ne ko ku uku ne ku sana ku islami ku tsara mu rayuwar al'umma ba rayuwar ku ba rayuwar ku ta zama ta mutane ce ku tsara musu alkhairi kuma gaya musu alkhairi la kulu illa khaira kar ku fata sai alkhairi in ba alkhairi bane ka same ka ciki kar ka bari wani wasa da kai bayan ubangiji ya baka ilimi ya baka hankali ya maida ka wani abu dan tasha wanda yake ba za ka amfanu ba ba za ka amfana da wani ya ce munu Allah ce bai koma gida sallallahu alaihi wata kila al'umma su amfani da kai yanzu ya kamo hanya za shi gida kala abu zan فإذا بلغ أني ذهبت فتعالوا إلي idan labari ya zo maka cewa na bayyana a fili ai da awata ta bayyana ina yin a fili babu tsoron komai to ka toka iski قال أبو ذر فانطلقت حتى أتيت المنازل قومي فلكيني akhi أخي أنيس فقال ma صنعت yace na kawo hanya na taho ban ga ko ina ba sai na kawo wajen al'umma ta wanda na fara gamuwa da shi a hanya shine dan kuwan nan nawa da ya zo ya koma ya kai min ba sai ce mai ka aikata qultu sana'atu ne aslamtu wasu ba koyo ba mai kai abin da ne shi na musulunta na miƙa kuma na gaskata فما لبث أن شرح الله صدره وقال بين كل وقت من يتفهم من أوبا لأن تقف كيا قداشي الله تعالى يقول لك إذن سيمي يا أنت يا مجري إيماني سيتي ماليا ماليا رغبته عن دينك فإني قد أسلمت وصدرت أيضا ni ba na kyamar wannan addini naka ni ma na yi imani kuma na gaskata abin da ka zo da shi sun zama suno kenan sun ma'ataina umma fada'aunaha ila al-islam fa qalat sai muka mu biyu gida sai muka iske mahaifiyarmu muka ce umma shiga musulunci ta ce mali ya raga batul dinik wa aslamtu aidan ta ce ai ba zan kyamaci addinin ku ba ni ma na yi imani sun zama nau kenan uku wa mun da zalika yau انطلقت الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله في رفاق لا تكل لا تكل عن ذلك ولا تمل منه yanzu sun zama iyali gida guda ga uwa ga wa ga kare usura kamila tun daga nan suka fara kira su kira wannan mutane su kira wa'annan cikin dai wannan kabila da ta yi suna da fashi su kira wa'annan su kira wa'annan wani abu mai suna kasara ba ta bin layin su wani abu mai suna gajiya ba shi ne babu shi a cikin rayuwarsu hatta aslama min ghifarin khalqun kasirun wa uqimatu salatu fi kafin ka ce ne wannan al'umma da yawa sun musu ta cikin kabila kafa kai har ma aka yi wajen sallah ana tsaye sallar jama'a an gane ku wa qala fariqun na nafaqa ala dinina حتى إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا فلما قدم الرسول المدينة أسلموا فقال عليه الصلاة والسلام wani bangare daga cikin gifar suka ce mu kan ba za mu da ba muna nan idan abin gaskiya ne tunda a tarihi an ce annabi zai zo madina to idan ya zo mu za mu yi imani kuma cikin ikon Allah da mamman Allah ya zo madina kuma suka imani mamman Allah ya kawo ce mai معنى فلما قدم الرسول المدينة أسلم فقال عليه الصلاة والسلام غفار غفر الله لها وأسلم وأسلم سالمهم الله قابلني في كام وانا كبيرة ita gifar abin da gafar ubangiji Allah ya gafarta mata ai kurakuranta a da annabi ne ke roƙon Allah da bakinsa da tsarki ubangiji ya ke musu yace kuma wa aslamu sun yi imani salama hu Allah ubangiji ya ba da lafiya a cikin su aqama abu dharr fi badiya baytihi hatta marat Badar, wa uhud wa khandaq thumma qadima ala al-madina abu dharr gafare koma cikin kauyen sai da ke zaune ya zauna a cikin kauyen nan bai zo madina ba manzon Allah har da aisha bayana har ya zo madina har aka yi badar har aka yi uhudu har aka yi kandak duk bai zo ba sun makadimar madina da sannin sai iso madina wa kada ila rasul sallallahu alaihi wa ta'zana fi an yaquma ala khidmatihi da ya taho da shi cikin garin madina yanzu ya iso sai ya ware kansa cewa shi idan annabi ya yarda ya zauna a gidan annabi dan ya rike mai hidima sallallahu alaihi wasallam fa ajna lahu wa ni'ma wa ma'ana wa ni'ma bi suhbatihi wa sa'ida bi khidmatihi annabi ya ce mai ya yarda kuma ya ji dadin zama da shi ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi aiki hidima manzon Allah bai kusa shi ba wa dalla rasul sallallahu alaihi yu'athirahu ko yu'athirahu wa yukrimuhu fama laqiyahu marra illa safaha, wa hasha fi wajhihi wa basha mana a zaman da ya da Abu Dharr Ghafari shekaru masu tsawo bai taba ganin Abu Dharr ba face ya fifita Abu Dharr akan waninsa ina san wannan mutumi saboda ƙarfin imaninsa kuma wa yukrimuhu ya girmama shi fama laqiyahu marra wannan Allah bai taɓa Abu Dhabi ba ko so daya illa safa face sai ya ba shi hannu ya sai ya ba shi hannu sun gaisa wa hatta fi wajehi wa basha kuma sai ya mai murmushi sai mai dariya alamun cewa ya amince shi bayan Allah imani a zuciya ba ɗaya yake ba da bida a cikin zuciya sunna a cikin zuciya ta sha bamban da bida mai sunna a zuciya inda gaske yake yakan canja ɗabi'un su kan canja rayuwa ta kan canza akwai mata da muka buɗe musu majalisar nisa muna koyar su mata ne manya a nan jihar kaduna masu da'awa ne sai muka bude musu makaranta aji ɗaya na bude musu yau ajin ya kawo shekara bakwai suna karatu a cikin shi mun soke tafai kala kala wajen kala uku hudu su to akwai wasu matan ba da awa suke ba amma su a cikin yan da'awa mace ko da awa take idan babu karatu ko kuma babu aiki da abin da aka karanta ga ilimin a bace ga hadisi ga sana'a qur'ani amma kuma alhaji kare sai yake ci a gida ko ba ga wani ga ilimin amma wallahi bai sai magana ba da ya yi to ni ka ɗauka jami'a ba san kwaye ba to ta yi mata wasu ta yi sanawi ta yi diploma kai kuma baka san kwaye ba ka da ke turanci kawai amma wajen addini kai ba a kiran sallah saboda haka da muka bude musu wannan ashi sai muka daga daukar lokaci akan su muke magana dole da ka rika jin ana wa'azi kai ba da kai ake ba da wasu ake yi to kai babu nan da zaka yi imani babu nan da wani abu naka zai karu saboda kullum kana ganin kai kana kawo ta ba da ko ake yi ba kisa umar dan da ke cewa wallahi law da al munadi yawm al qiyama da mai kira zai yi shela da zashin kiyama bayan duk an halara kowa ya zo mai kira ya ce yau Allah ta'ala ya gafarta mu kowa ya ce ɗaya cikin ku zai tsaya shi zai tsaya nan amma kowa da gidan aljanna umar dan kasa bai ce la hasibtu ana zalikal wahid da na yi tsammanin ni ne wannan ɗaya saboda ne saboda tsoro da rayuwar su take a duniya kar kamar manta ba wai ba wai bai aiki bane tunda umar dan kasa har dabbobi na gara hanya in ya ga mutum ya lodo wa dabba sa kaya mai yawa sai ya kama dabba ba tambaye ka yake ba sai ya kama dabba ya rage mata kaya kasa ya rage kaya ya sauke mata ya ce haka dai ta kenan tun tura ta a gida ce to ai ba dabba gaba ce ce amma Allah ba kai tambaya gobe kiyama ba ni za a tambaya ka bari akai ma dabba lodi ka bata kuma ta wuce ba kai magana ba dabba ke ce ba dabba ba mutum ba mu gashin zai ga dan asaba shi kadai da mutum bakwai a bayan shi wallahi je daga wani juma'a je juma'a ko ina so da yara a mota suka ce ba waje je can za mu samu sallah mun na ce ba na na yin sallah jiya mun fito na kai su da so ɗan makaranta ne ɗayan da yake tuka mashin ɗin shine a tsakiya wajen kan tanki a gaban akwai wani mutum wasu yara abokansa nan ba akwai mutum hudu su kuma su uku haka ya tawaye masu tsaye ya haka ya kan da kansa kawai rike kuma za a homer road wajen nba yanzu idan aka yi hadari aka faɗi tsautsayi ne ko wanganci ne yawwa ganganci ne ba a tsayi ba ne wani duk wanda ya sa wa motarsa ruwan omo maimakon adole ya sa mata ruwan omo naira ashirin to in aka saka birki bai tsaya ba ka faɗi to shi ne wani an gane ku ganganci ne wani duk wanda ya taho da mota ya lafta mata buhuna, dama an ce motar ta kaya ce ba ta mutane ba ya sa mata buhuna hamsin ya ɗoro mutum arba'in ba biyu aka faɗi ganganci ne wani su tsayawa ake inda aka umarce ka shine mai kafin da amurhi wani ayi muna gane wani yan uwa bayan Allah kullum mu rika sawa abuciyanmu mu bayi ne kaskantattu masu rauni kuma mu ɗauka mun fi kowa zunubi mai ɗaki na da ke kwana a bayana ta fi ni abin kwarai ni na fi da ɗana da nake koya mu alƙur'ani mai girma ya fi ni alkhairi to ka ɗauki haka za ka iya aiki za ka iya aiki da ka tsawa kafa kowa alkhairi a kai a jirna ko ba isa ma zai ka shiga da za ka wahala an gane ku za ka wahala Allah nake roƙo taimake mu ya ba mu ikon dacewa ya mu zuriyar mu albarka ya ma ƴaƴan mu albarka malamai da su karanta da mu ubangiji Allah biya su dukkan wanda yake kokarin gane addini Allah ya gane shi dukkan mutumin da yake neman alkhairi Allah ya buɗa mashi wanda ke gidan haya ubangiji Allah ya ba shi nashi wanda kuma ya samu ubangiji Allah taimake shi ya tsaya ya bauta mashi ya ubangiji Allah kai muke roƙo da sunan ka na gari wanda in arziki shi kana amsawa wannan jaririya ba kuwa gwamnati da jihar Kaduna suna ubangiji Allah ya taimake ta Allah ya shige musu gaba ya sanya ayyukan su na kwarai su kuskuren su yawa ubangiji Allah ya kame hannayen su ma'ana su bauta ma Allah Allah ya hana su yin barna Allah ta'ala ya azurta su da abokan shawara na gargaru wa'inda za su ce abota ma Allah ba bukatuwar su cika aljifansu ba ubangiji Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai